wanda ba Allah ne saukar da shi akan annabinsa ba wani mutum ne ya fito yawa Allah da manzansa ƙarya ya ce Allah ya mai wahayi irin yadda ake wa annabawa wahayi da awar shi ma an masa wahayin wani salati kuma ma wai salatin ya fi duk salatin da annabi ya wa al'umma ta za a yi hankali ya ɗauki wannan a cewa ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ma ga wani abu annabi ya bashi ya fi duk abin da annabi ya ba al'umma na salatinsa falala ba shakka wannan ƙarya ce tsagwaranta wacce bai kamata musulmi ya tafi akan wannan ba to haka wannan magana ta cewa salatul fatihi daidai take da sauki alkurani sau dubu shida ta fi mamuni sama da abin da suka faɗi na cewa salatul fatihi ta fi salatin annabi daraja allahu wa ni'mal wakil malam harris jos ɗaya ne daga cikin ɗan ɗariƙar tijjaniya wanda ya shahara da fatoyinsa a social media yayin da ke gabatar da karatun littafin su mai suna jawahirul ma'ani wanda wasu cikin malamai suka masa take da jawahirul kufur saboda abubuwan da ke ciki na ɓanna na da'awar komai Allah ne da maganganu na rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ga manzansa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya shahara wajen bibiyar maganganun Harisu Jas tare da bayyana abin da ke cikin sa na ƙarya ga Allah da manzansa gami da ta masa cewa wasu kalamai da yake furtawa gaba ɗaya fita ne daga addinin musulunci Wataƙila wasan ku suna iya kallon maganin mu a matsayin sun yi zafi amma mai sanya ya gaskata hakan ya je ya bibi irin raddin da Sheikh Musa Asad Sunna yake masa inda za ku je da yake zaƙulo wasu maganganu wanda shi harsun ya faɗa waɗanda ba zai yi mai imani ya gaskata cewa za su fito daga bakin wani kuma wannan din ya ci gaba da zama a musulunci ba a wannan karan malam ya martani ne akan salatul fatihi inda anan din ma an faɗi maganin da suka ɗauki hukuncin da na bayan su suke ɗauka. Salati guda ɗaya Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika ita kuma ta ninka wannan salatin su ɗari shida. alfin. so dubu ɗari shida salatul fati ƙwaya ɗaya ba wai maganan wai ta fi salatul ya ba a'a ita salatul fati ƙwaya ɗaya ta fi duk wani salati da ka sani wanda ba salatul fati ba so dubu ɗari shida amma barin bani shi yasa na ce muku ina ta samu asali wancan yaran mu ba ruwanmu da su yanzu Shi ne mu ɗauko manyan manyansa kawai mai tarabka su bari ku ci gaba da jinsa abin da shi wannan din yake faɗa bari ku ci gaba da jinsa ku ji me sai shehu tijani ya tambaye manzon Allah kun ji sai shehu tijani ya tambaye manzon Allah wannan fa tambayar fa gaba da gaba fa wannan ita ce ƙarya mafi muni mafi girma da aka yi wa annaba a addini faɗar cewa wai da shehu tijjani da annaba ana haɗuwa yana ba shi saƙo shi ya mai tarbiyya shine ne shehinsa da wannan ne yasa kaga in suka ce sahabbai a fili shehu tijjani ya fi su to za a ce me dalilin dama da yasa shehu tijjani ya samu falala ba don saboda ya zauna da annabi ba ko yana ganin annabi to ya aka yi wanda su aka san sun rayu da shi shi kuma ya zo ya fi su to shine sai suka sakko kasa sai suka ce a'a in an cire sahabbai tabi'ai shehu tijjani ya fi su tabi'u tabi'ina so da yanzu da maliku da shafi'i da abu hanifa da al'imamu ahmad dan hambali duka wa'annan mutanen fa guda hudu yanzu shehu tijjani ya fi su fa saboda su ba ba bane bari mu ci gaba da jin shi ya rasulallahi wannan salatin kowace kowane ɗayan shi ma ana ba da mala'ikun so dubu ɗari ne ya ce eh haka ne salati ɗaya idan kai na wanda ba salatul fatihi ba ita kuma salatul fatihi guda daya tana ninkawa so dubu dari shida sai ya zamo kuma salatul fatihin ita kuma tana ba da amin salatin annabi alamu salala sai na muhammadu wasallim misali tana ba da gazuwa ladan yaƙi 400 yaƙi da annabi muhammadu mutum ya fita yaƙi da annabi muhammadu so 400 sannan kuma wannan salatul fatihin ita kuma tana ninka ladan yaƙi so dubu ɗari shida yanzu wannan falalar da yake faɗa ya ce wai salati kaza tana inda za ka ba shi aljanna da makullinta ka ce a zo a tattauna da shi ta ilimi ta shari'a a ina ya karanta wannan na rantse da Allah ba zai iya nuna maka ba haka kawai ku zo kuna so sai kun rusa addinin manzon Allah saboda ba ku da kunya ba ku da mutunci wai ku fito kuna cewa wai wai wannan salatin wai daga an an an aka karɓo eh wannan wai wai saboda shehu tijjani sun haɗu wai da annabi ya bashi akwai tabbas to dama addinin musulunci da me ya tabbata ta hanyar ruwaya ko ta hanyar kashafi ya tabbata irin wannan ne ta shi yasa duk yadda maliku yake da tsoron Allah Abu Hanifa Ahmadu dan Hanbali Shafi'i a lokacin da suke raye da wani a cikin su zai ce ya haɗu da annabi ya bashi sako daga ranar duniyar musulunci kowa ya daina yadda da ilimin sa an san makaryata ne so da a wannan karnin guda uku da annabi ya ce ana karɓan addini duk wanda aka san ba sahabi ba ne babu wani mutum da yake da damar ya miƙe ce sun haɗu da manzon Allah amma sai mutumin da aka haife shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin Muhammadu ɗan Abdulwahab ya ma girme shi da shekara talatin da biyar wai shine zai zo ya dasa mutane wannan bala'in cikin addini ya ce wai sun haɗu da annabi ya bashi kaza ya bashi kaza wai har an zo yanzu ana saɓani yanzu bayan ma saɓani da fitowa da ikirari da dukan gaba ana cewa wai abinda wannan mutumin ya zo ya ce annabi ya bashi da abinda annabi sahabbai suka karba daga bakin shi ta hanyar waya har ya iso mana wai nashi ya fi na annabin wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to da wannan zai ci gaba da fito muku yanzu kun ga mu muna kare abin da ya zo daga bakin annabi ne su kuma suna kare abin da ya zo daga bakin shehunansu ne gashi nan yanzu an tsaya tsarab guda biyu masu kare salatul ibrahimiyya cewa tafi da waɗanda suka ɗauko wani salati suka ce wahayinsa aka yi maganar Allah ce an ba wani mutum wanda na rantse da Allah babu wanda ya isa mu mubahala da shi akan wannan ina iya ɗaukar ƙur'ani in fito da iyalaina in rantse da Allah in ce billahi allazi la ilaha illa huwa idan shehu tijjani da annabi sun haɗu ya ba shi wani abu da sunan addini abin da Allah ke wa bayi na wulaƙanci tun daga duniya hafin a aje lahira ya mu in akwai wanda zai iya rantsewa shi ma ya rantse da Allah ina iya rantsewa in ce billahi allazi la ilaha illa huwa salatul ibrahimiya ta fi kowane salati da manzon Allah ya karantar idan mutum ya isa shi kuma ya zo ya rantse ya ɗauki ƙur'ani ya ce wallahi salatul fati ta ba wani har da wani falsafa banza yake kawa yana cewa saboda a ciki in an kalli lafazza ta fuskar menene wai wannan Allahumma salli wane ne wane ne akwai sayyidina nan babu sayyidina a to dama addini kawai zaunawa nake in tsara sai in ce abu kaza yafi ko ana gane abu yafi ne ta fuskar abin da ya tabbata daga gurin Allah ko manzon Allah sannan cikin jahilcin sa yana cewa wai ai anan an ce Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nan kuma babu sayyidina nan kuma an ce kama sallaita ala Ibrahima can kuma an ce wai haƙa kadari jahilin banza kidahumi bai gane cewa ba ce wanda aka yi Allah ka yi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima kamar yadda yi salati akan iyalan gidan Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim iyalansa daga cikin zuriyarsa an samu waɗanda suke annabawa ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshe daga shi babu wani annabi da Allah zai sake turowa sai aka ce Allah ya wa iyalan gidan manzon Allah salati kamar yadda yawa iyalan gidan annabi Ibrahim waɗanda suke annabawa ne salati Ɗago, darajar waɗanda ba annabawa ba cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kawo su martabar da za a ce Allah ya yi musu salati kamar yadda ya wa annabawa salati wannan daga darajar su ne aƙidar musulmin kirki ta yadda cewa duk duniya shine duk wani mutum wanda ba annabi ba to annabi ya fi shi daraja Kudurce cewa ga wani mutum ba annabi ba amma ya fi annabi daraja babu wanda zai kudurce wannan aƙida sai kafiri arne murtaddi shi kadai ke sa wannan aƙidar a zuciyarsa da aka ɗago iyalan gidan annabi a ce Allah ya yi musu salati kamar yadda ya annabawa salati su aka ɗaga darajar su aka kai su martaba ta fuskar salati wajen da aka kai annabawa amma wai saboda yake da yake jahili ne kidahumi ne sai ke cewa wai wannan an ce haƙƙa kadarihi wannan kuma an ce kaza kaza kaza kaza da makamantansu to mu saurari wannan mu ji abin da yake ci gaba da cewa akan bayanin salati sitta mi'atu alfin sannan salati wa annabi tana ba da eh, ladan kuma hajji so 400 to da hajji da annabi muhammadu da yaƙi da annabi muhammadu gazuwa da hajji da annabi muhammadu eh, da hajji ita kuma tana ba da ladan hajji so 400 ita ma salatul fati ta ninka wannan salatin ta ninka da hajji da ladan gazuwa so ɗari hurhudu ta ninka so dubu ɗari shida shida wannan alatta kadiri kenan wurin da muka tsaya muke magana kenan a kansa kaga idan aka ɗauka kawai a ce salati ɗaya tana da ladan hajji salati ɗaya akwai in kai salati ɗaya alamun salli ala muhammadin musallim tana da tana da mala'ika wanda ake halittansa da wannan salatin sannan tana da ladan aikin hajji so 400 tana da gazuwa tare da mazalla so 400 to salatul fati ta ninka so dubu sai asali sai mutane suka ce ai hankali ba zai kama ba to hankali bai kama abin da zai kama ba ne dama ba shi salatul fati ba ba shigan hankali ciki kun ji abin da ya faɗa to wannan kenan to bari mu tafi kan bidiyo na biyu ku ji asali shi wannan mutumin da ya fito kwanan nan ya wa'annan maganganun da muka faɗa duka 'yan ɗari nan suna ji amma ba wanda ya iya yin magana to kafin su wa'annan yaran su fito su wannan maganar yanzu ya farga gasin wannan maganar amma bari ku ji abin da yake faɗa da bakinsa bari ku ji bari kawo muku ku ji abin da yake faɗa da bakinsa don ku gane cewa duk wata aƙida da kuka ga sun fito sun faɗa abin duk da kaga ba su faɗa ba to wallahi lokacin faɗarsa ne bai ba in ka ji mun faɗa mun ci aƙidar su ne bare za ku gani gashi nan bambanci tsakanin salatul fati da salatul ibrahimiya a saurara a ji abin da yake cewa abi humaidi sa'idi salatin da yi wa manzo Allah kun ga wancan salatin da hassanul basari ya yi wa manzan Allah ai kun ga abin da ya faɗa Allahumma al salawatika wa barakatika ala ali muhammad shi yasa wani littafi da na yi wanda nake magana ka cewa shin wai salati da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina tambayan wahabiyawa wanne ne na gasken wanne ne salatin guda ɗaya in akwai wani malami da ya isa ya fara mana ga salatin guda ɗaya wanda ake ce mata salatin ibrahimiyya kunji abinda bai gane ba kidahumi za mu ce ko menene yana daga cikin hikima ta shari'a wani lokaci idan ibada ta tashi zuwa ba ta zuwa da siga ɗaya ko lafazi ɗaya saboda nau'anta wa ɗan adam nau'in abubuwa daban-daban na cikin abin da zai sa bai cika kosawa da shi ba wannan shine dalilin da yasa da aka tashi sallar asuba sai ta zama raka'a biyu sallar azhar ta zama hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu saboda nau'antuwan nau'in ibada din du'a ulistifta da ake buɗe sallah da ita kowa ya san ba lafazi ɗaya take da shi ba sannan sallar dare da annabi yake yi kowa ya san ba kala ɗaya ba ce a biyu wata ran biyu wata ran hudu wata ran yayi takwas ga baki ɗaya kafin yayi sallama shin samun salati na ibrahimiya da siga wannan shi ke nuna cewa bata tabbata ba eh, in akwai wani malami da ya isa ya faɗa ba kunkuni ba ba zage-zage ba a'a saboda riwayan ya zo daban-daban ne wai saboda riwaya ya zo daban-daban yanzu idan riwaya ya zo daban-daban shi ke nuna cewa abu bai tabbata ba ba shi da tabbas wannan yana nuna zunzurutun ɗan tsagwaron jahilci amma kuma wannan duka muƙaddima ne daga ƙarshe me yake so ya gina abin da kawai yake so ya isarwa da mutane saƙo salatul fati ta fi salatul ibrahim amma ku bashi ya kai ƙarshe ku riwayar daban-daban ne yanzu kaga Hassan al mai ji al'salawa cika, wa cika ala ali Muhammadin kuma salati ne salati ne sannan ga kuma ga riwayar abu humaidin sa'idi abi humaidin sa'idi kuwa shi kuma abin da ya ce allama salli ala muhammadin wa azwaji wa zuriyatihi kamar da duk ɗalibin hadisi ya sani a to haka ne kenan hatta qur'ani da ya zo da ruwayoyi da kira'o'i mabambanta yadda kuke karantawa a hafsu da yadda hawar shi yake karantawa susi kumbul wayewa shikenan sai mu ce qur'anin bai da tabbas eh wannan jahilci ne amma barko bashi ya karasa kuma salatin annabi ne kaga kenan in ya zo da salati guda ɗaya mai suna ibrahimiyya to tana da nau'i riwaya daban-daban sama da arba'in sai na aliyu abinda yake cewa allahumma ij'al shara'ifa salawatika wa nawami barakatika wa ra'afata tahananika ala muhammadin abduka wa rasuluka kun gani ala muhammadin abduka wa rasuluka Eh, ko ijazi shara'i salawati ka wannan wani barakatuka wa rafatan nuka ala muhammadin alfatihi lima ugulika wannan maganar da suke faɗa suke cewa wai sayyidina ali ya kawo wai lafazin salatul fati daga sayyidina ali aka ruwaito ta billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya suke wasu akwai bambanci a samu kalma ta dace da lafazi ɗaya ko biyu cikin zancen mutum da ka ce an ruwaito abu daga gurinsa sannan ma'ana ba majma'u zawa'id wa man ba'ul fawaid na ibnu hajar wannan wannan za a ga ya kawo cewa bai ma tabbata ba cewa haka abin yake amma mutanen nan haka suke zuwa su je su kwashe kwashen su su ɗauko suna ƙoƙarin sai sun tabbatarwa da duniya abin da bai inganta ba ta ainihin wato abin nan amma bari mu gani ɗan ainihin wato abin nan da izinin Allah akan wannan ɗan abin nan da izinin Allah akan wannan na zan kawo shi za ku ga abin da yake faɗa akan wannan ɗin ibnu hajar wannan malamin yana faɗa a littafin shi majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid za ku ga abin da yake faɗa zan kawo shi insha Allah yanzu nan ga abin da yake faɗa za ku gan shi abin da yake faɗa shine suke dogara da shi eh? za ku ga abin da yake ainihin wato faɗa zan dawo kan shi zan kawo maganar da shi ya faɗa a cikin majmu'uz zawaid amma bari mu bar shi wal mu'linul haqqi bil haqqi ta yadda salatul fatih ta fito kenan wannan ne ake neman an yi kokari a rusa akan wannan salatin saboda ya fito ta wajen sayyidina ali bin abi talibin ne aka yi ta canza bugun ibnu kasiri saboda za a kafa dalili na salatul fati ta fito a ciki aka dinga canzawa saboda salatul fati ne alfati lima umulika wal mu'lin haqqi bil haqqi to kun ga abin da shi ibn hadar wannan ya kawo a littafin shi majmu'uz zawaid wa man ba'ul fawaid wannan malamin abul hassan Dina ali bin abi bakar bin suleiman haisami wanda ya rasu hijira 807 ya kawo wannan fa a asari na 107,306 cewa an salamatar kindi kala yake cewa kana ali yu'allimun nasa salata ala nabi ya ƙulu allahumma dahiyal madhuwati wa bari'al mas masmukati wa jabbarar qulubi ala fitratiha shiqiha wa sa'idiha ij'al shara shara'ifa salawatika wa nawami barakatika wa rafa'ata tahiyyatika ala muhammadin abdika wa rasulika ala khatimi lima sabaqa wal fatihi a gani lima ugulika wal mu'ina ala al haqqi bil haqqi har zuwa ƙarshe a ibn da ya gama wannan da ya gama sai ƙarshe ike cewa rawahu tabarani fil wa salamatul kindi riwayatuhu an ali mursala yace wannan salamatul kindi ɗin da ke farkon isnadi in ya kawo ruwaya daga sayyidina ali ruwaya ce mursala bata tabbata ba ta yadda ba su haɗu da sayyidina ali ba ballantana ya ji daga gurin sayyidina ali ya faɗa wa mutane kamar yanzu yaron da aka haifa yanzu a wannan zamanin sai ya zo kawai yana ba mutane labari sai ya ce wata rana sun haɗu da mala bakar gumi ya ce kaza mala bakar gumi ya faɗa mai kada. lala za ku yarda da labarin to wannan salamatul kindi din babba su haɗu da na ali ba ya zo yana faɗa cewa daga na ali kuma to wannan ma iya fa abin da ke cikin lafazin kenan gashi cewa kalmomi guda nawa wa al khatimi lima sabaqa wal fatihi lima ugulika wal mu'ina ala al haqqi bil haqqi shin wannan yanzu kalmomin shi kaɗai ne sai ya zama hujja tare da bai ma tabbata ba ta fuskar isnadi abinda shi Alhaitami ya faɗa ya ce wa salamatul kindi ruwayatu an ali mursala ruwaya ce mursala ba ta tabbata ba eh? amma bari mu ci gaba da jin shi wannan ku ji abin da zai ci gaba da tabargazo ta bari ku ji nasirul haqqi bil haqqi sakil fatih to kaga irin wayannan shine kawai ake dukan kura da gwado dan waye a ce an tsoratar ko an kawar da mutum an kawar karka gane to a cikin riwayan kaf baki ɗaya guda 41 sahabbai 41 kowane sahabi babu wanda salatinsa ya yi kama da na wannan kuma duka salatan daga annabi ne kuma annabi bai ce dan me kuka yaka ba a riwayan abdullahi bin kabu yana cewa fa'ahasinu salata alayya waje ta wajtahidu fa'ahasinu salata alayya waje ta hidu, ku kyautata yi min salati kuma ku yi kokari kaga ashe kullum ma za a yi salati wa annabi kaga fa'ahasinu salata alayya wannan sai nuna cewa ka zauna ka tsara larabci sannan saboda rashin kunya da rashin mutunci ai idan ana maganar larabci ne baka haɗa larabcin da Allah subhanahu wa ya saukar da shi da larabcin da kai ka haɗa da larabcin da ya fita daga bakin manzon Allah saboda ka yana da iko yanzu in tsauna in tsara salati sai in ce larabcin nawa ya fi na manzon Allah fasaha da ƙwarewa da sanin ya kamata a ciki amma barin mu bar shekara abin da zaka gane yanda jan suka shiga dimuwa sai shi nan salatul ibrahimiyya ka duba duk yawancin malaman wahabiya wannan kaf za ka ga wani wasallallahu sallallahu ala nabil karim yake faɗa babu wannan riwayan duk cikin riwaya a hadisin annabi to ya muka yi salatul fatihi na mu ya zamo ba na annabi ba ne, shi ya zamo nashi na annabi ne to tun da ya wannan magana mun faɗa mun ce akwai inda malamai suka ce salatin ga annabi akwai tauƙifi akwai inda kuma an buɗe ƙofa an bar shi haka yanzu wajen sallar jana'iza a tambaye su mutum yana iya karanta salatul fati in mutum kuma ya karanta salatul fati sallar jana'iza ta yi sannan abinda ba su gane ba har yanzu ko sun gane da gangan suna da aure ba su gane ba su na farko cewa kuka yi salatul fati wahayinta akai maganar Allah ce sannan na biyu ce wanda kuka yi tana daidai da ƙur'ani sau dubu shida yanzu in na zo zan yi karatu na cewa salatu wassalamu ala rasulillahi al'amin cewa ne wahayi ne maganan Allah ce sannan na ce daidai take da ƙur'ani sau dubu shida wannan shine rigimar da ake yi yanzu hatta kai ga ana iya cewa ita wannan ɗin yanzu dan Allah idan na zo na ce salatu. wassalamu ala rasulillahi al tsira da amincin Allah su tabbata akan manzon Allah mai aminci saboda babu kalman al-amin a cikin salatul ibrahimiyya sai in zo in ce wannan salatin nawa ya wanda ya fito daga bakin manzon Allah akwai mutunci da tarbiyya da sanin ya kamata a ciki to yanzu gashi duniya ta kasu gida biyu mu muna kare salatin da kowa ya tabbatar daga bakin manzon Allah ya fito su suna kare salatin da suka ce annabi ya ba shehu tijjani wanda duk mai hankalin da bai samu matsala ba ya san ƙarya ne haɗuwar shehu tijjani da annabi bayan shekara dubu da ɗari da hamsin da wani abu ƙarya ce wannan magana magana banza ce amma bari mu ci gaba da dai shi mutu da ka ga assalatu wassalamu ala rasulillah gwargwadon huduban mutum da takadiminsa za ka dubi dukkansu sun faɗi amma mu saboda mu 'yan bora ne ba 'ya'yan mowa ba mu haramu haramun ne nasu halal ne ta inda ake son zuciyan kenan kun ji to wannan su ne bambanci guda biyu kuma duk ɗan ɗariƙan da yake da itikadin cewa salatul fati ɗin nan wahayinta aka yi mala'ika ne ya kawo ta maganar Allah ce ita ma ɗaya kenan duk ɗan ɗariƙan da yake da itiƙadi a zuciyarsa cewa salatul fati daidai take da ƙur'ani su dubu shida ko ta fi salatin da manzon Allah ya karantar wallahi ba yadda za a yi musulmi ya yi wannan itikadi shi wannan dama mai maganar inda za a bi keke da keke magana ce ake yanzu ta shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne domin ya faɗi maganganun da idan ba kafiri ba ba wanda zai itikadin wa'annan maganganun kuma ai mun kukkun nasu. suna ji kuwa ya shiru ya ce lafzul jalala Allahu an arawa annabi wannan suna ya ce innahu huwa sami'ul basir wannan sifa ce ta manzon Allah ba sifa bace ta Allah ya ce ar alal arshi stawa ya ce ba Allah bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce da aikin da Allah yake yi a shedan yake da aikin da manzon Allah yake duk kujera ɗaya ce kowa aikin Allah yake yi babu bambanci ya ce da kafiri da musulmi dukkan su bautar Allah suke yi ya faɗa ya faɗi cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya faɗi cewa wato da Allah da manzon Allah an yi handun oba Allah ya sauka daga matsayin shi ya ba annabi duk aikin da Allah ne zai yi manzan Allah ya dawo yana yi ti ya faɗi wayannan maganganun amma wayannan 'yan ɗarikun da yake ba Allah bane a gabansu ba addini bane a gabansu. wallahi za ku ga ko magana suka zo yi da sunan kara annabi idan ba su raba sun shigo da sunan Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ba wallahi ganin suke yi Allah da annabi fa ba su kari ba in dai ba su kare wayannan shehunan ba to yanzu yana karantawa da ruwayan warshu qur'ani akwai kuma hafsu wanda kira'an alqur'ani da ya tabbata kowa ya san yawan su shin samun alqur'ani kasancewarsa wannan kira'ar ta zo da wannan sigar wannan kira'ar ta zo da wannan sigar shi ya nuna cewa qur'anin bai tabbata ba tunda bai zo da siga kwaya ɗaya ba bari mu gabar shi zuwa ƙarshe ƙarasa kuma wannan ne dole mu fita mu faɗa a ji ko a yarda ko kar a yarda kuma Allah ya da wanda za su jin duk wanda ka saurari duk kowane mai karatu kun ji abin da ya faɗa to daga ƙarshe akan wannan gabar da ya kawo saboda haka wannan maganar da kuwa gani wannan yaran sun fito sun faɗe ta yanzu ba wai magana ba ce dama asali da take tasu wayannan shehunan nasu shine matsayinsu shine ra'ayinsu su ire-iren waɗannan dama mun san sun yi magana amma ba kowa ya san sun yi ba to tunda an samu yan takifi waɗanda su suna iya fitowa su faɗa na farko dai a cikin mala'iku mala'ikun mala'ikan da ke kawo annabi wahayi shine mala'ika jibrilu kuma ya fi kowane mala'ika shin mala'ikan da aka ci ya ba sayyidul bakari salatul fati ya kawo ma mai da mala'ikan da ke kawo annabi wahayi wanne ya fi daraja ɗaya kenan na biyu da wanda aka ce an ba salatul fati din da manzon Allah waye fi daraja ba za ka haɗa ba sannan abu na uku mu muna ɓangare ɗaya muna ƙoƙarin kare abin da aka ruwaito daga bakin annabi magana malam ibrahim khalil na so in saka ta sai ban ɗauko ta ba in na ce zan ɗauko ta kuma yanzu abin da na saka zai yanki amma maganar da ya yi daga ƙarshe zan kunna ta koda ta ainihin wato nan ne sannan zan ba da amsa a kanta yawa maganar da Malam Ibrahim Khalil ya faɗa wannan maganan a ma'auni na ilimi kuskure ne ba daidai ba ne wadda haka yanzu ya rage na ka sai ka zaɓa ko ka yadda abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya fi na kowa ko kuma ka ƙi yadda baka yadda ba cewa ya fi na kowa ɗin sai ka ɗauka cewa abin da ya fito daga bakin wani annabi kuma na rantsi da Allah ba yadda za a yi mutum ya zama yana da wannan aƙidar sai idan ka yadda cewa wancan da kake ƙoƙarin karewa ya fi manzan Allah shi yasa ka yadda abin da ya fito daga gurin shi ya fi na annabi amma duk musulmin da yake da itikadin abin da ya fita daga bakin manzan Allah ya fi na kowa to dole dama ka yadda annabin ya fi na kowa in ka yadda annabi ya fi na kowa to shi zai sa ka dinga cewa abin da ya fito daga wajen annabi shi ma ya fi na kowa amma sanda wani zai zo ya ce abin da ya fito daga wajen wani ba manzan Allah ba ya fi na annabin to ko ya ce maka annabi ya fi kowa ƙarya yake makaryaci ne ba gaskiya yake faɗa ba shi dai annabi dole a raba da shi kamar yadda bahaushe yake cewa dole a ce da mijin iya ainihin wato baba wannan shi kenan